Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na yau talata shida ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To baballe cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ta ce yanzu ta yi imanin cewa cutar COVID-19 na iya yaɗuwa ta ƙurar iska a tazara mai ɗan yawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Amurkawa da kar su firgita da cutar ta COVID-19 bayan da ya dawo fadar white house da yammacin jiya litini bayan da ya yi sa'o'i 72 a asibiti sannan hukumomi a kasar senegal na fatan wasu ayyukan ibada da za a yi na magal a birni mai tsarki na tuba ba za su yada cutar corona ba tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa fasinjoji sama da dubu ashirin da bakwai ne suka shiga najeriya kafin bayan da kasar ta bude harkokin sufurin jiragen sama na kasa da kasa sanadiyar cutar covid-19 da muka gwada mutum dubu biyu da dari hudu na farko da suka shigo mun samu mutum tamanin da suke da wannan cuta da muka gwada a rana na bakwai na dawowa. a jihar Bauchin Najeriya kuwa A asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya tallafawa jihar da kayayyakin yaki da cutar covid-19 nan taimakon ya zo daidai saboda har yanzu a halin da muke cifa covid-19 tana nan bayan nan kuma za ku ji wata babbar kotun majistri a jihar sokoton najeriya ta ba da belin wasu matasa hudu da ake zargi da yada hotunan tsaraicin wata yarinya da hakan ya yi sanadiyar fasa aurenta kamar kowace ranar talata yau ma za mu gabatar muku da shirin noma tushen arziki amma yanzu sai a gyara zama a sha na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ta ce yanzu ta imanin cewa cutar COVID-19 na iya yaɗuwa ta ƙurar iska a tazara mai ɗan yawa kuma a tsawon sa'o'i a lokaci guda. Cibiyar ta CDC ta jima tana cewa cutar corona na yaɗuwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya da tazarar mita biyu tsakanin juna daga tururi ko yawun da ke fitowa yayin magana numfashi tari ko atishawa to amma jiya litini cibiyar ta cdc ta sabunta bayananta a shafukanta na yanar gizo tana mai nuni da sakamakon binciken da ya gabata mai nuna cewa kwayar cutar na iya kasancewa cikin iska wani sa'in ta yadda wasu masu dauke da cutar suka yada ma wasu da suka tsaya da nisan mita biyu tsakanin su. ko kuma aka ɗau cutar jam kaɗan da barin wurin da mai ita ya yi a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya yi kira ga amurkawa da kar su firgita da cutar ta covid-19 bayan da ya dawo fadar white house da yammacin jiya litini bayan da ya yi sa'o'i 72 a asibiti saboda wannan cutar mai kisa a wani mataki na nuna kuzari Trump ya hau matakalar zuwa rumfar kudu ta fadar ya tsaya a shirayin Truman inda ya cire takunkumin kariya ya nuna alamar jinjina da hannu sannan ya sara ma jirgin sama mai saukar ungulu na Marine wan wanda ya dawo da shi gida yayin da yake shirin tashi daga shiyar kudu ta fadar sannan sai shugaban ya shiga cikin gidan fadar ta White House inda ake jiran dawowarsa. tun da farko yayin da yake fitowa daga asibitin sojoji na walter reed trump ya ce na gode matuƙa na gode wa kowa da kowa hukumomi a ƙasar senegal na fatan ayyukan ibada da za a yi na magal a birni mai tsarki na tuba ba za su yada cutar corona ba dubun dubatan masu ibada sun hallara don yin wannan ziyarar ibada ta magal inda ake mubaya'a ga wanda ya kirkiro aƙidar nan ta murid wadda ta zama aƙidar addini mafi tasiri a senegal an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu wanda za mu fara da najeriya inda jagoran kwamitin ko ta kwana na shugaban ƙasar da ke yaƙi da cutar covid-19 a ƙasar Dr. Sani Aliyu ya bayyana cewa mutum dubu ashirin da bakwai ne suka shiga kasar daga kasashen ketare. Tambayan da aka sake buɗe zirga-zirgar fasinjoji daga kasashen duniya a filin jiragen sama na jihar Legas da Abuja a farkon watan Satumbar da ya gabata. Kuma a cikinsu an samu mutum tamanin da gwajin ya tabbatar suna ɗauke da cutar COVID-19. Na dai ƙarin bayani a hirarsu da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim daga Abuja. abin da muka duba muka gani shine da muka gwada wayanda suka shigo ta lagos wato mutum dubu biyu da dari hudu na farko da suka shigo mun samu mutum tamanin da suke da wannan cuta da muka gwada a rana na bakwai na dawowa shi yasa yake da muhimmanci a duk da dai sun shigo wayannan mutum tamanin din da suka shigo shamsiya duk sun shigo da certificate din cewar ba da ciwon hmm. amma abin da yake faruwa wani lokacin suna ɗaukan ciwon akan hanyar na shigowa ko kuma ƙasashen da suka taho amma kurkusa da lokacin da su taho kuma in aka yi gwajin da wurwuri ba a gane cewa akwai wannan cuta yawanci dama mutane sun fi eh, idan kamar mutum ya kama cutar covid a yau a yau bane zai fara ganin zazzabi da sauransu sai an yi kusan sati guda kafin mutum ya fara shi yasa yake da muhimmanci mu ci gaba da gwaji to shin akwai wuraren gwaji na gwamnati ko masu zaman kansu da aka keɓe don waɗanda ke shigowa ƙasar akwai wuraren gwaji wato wanda suke ba na gwamnati bane wato masu zaman kansu da za a iya samu a yanar gizo din muna da portal din da a kira Nigeria International Travel Portal passport duk wanda zai shigo ƙasa daga waje muna bukata ya hau kan wannan portal din in ya hau kan portal din akwai tambayoyi da za a yi masa wato health questionnaire wanda tambayoyi ne da dacin ake ba da takarda a jirgi a ce ka cike to yanzu ba mu son mutane su rinka saukowa da takardu mun fi son su cike a yanar gizo in suka cike a yanar gizo za a tambaye su ina satifiket din su na cewar ba su da wannan cuta wato satifiket din gwaji sai su yi abin da muke kira upload sai su saka wannan satifiket din akan portal din yanda muna da muna da tambayoyin su kuma muna da satifiket daga nan sai su wuce su biya idan za su biya kuɗi domin gwaji a Najeriya a kwana na bakwai. To wannan abin da za su biya ɗan in suka tashi biya za a tambaye su ina za su soka kuma a ina za su kasance a sati na farko na dawowarsu. Idan kamar Kano ne akwai portal na Kano, idan Lagos ne akwai portal na Lagos za su buɗe sai su ga wuraren gwaje-gwaje masu zaman kansu wanda mun riga mun tantance su tantance su akwai Medical Laboratory Science Council sun duba sun tabbatar sun iya aikin akwai NCDC su ma ma sun je sun duba su sun tabbatar suna da ma'aikata da za su iya yin wani aiki kuma result ɗinsu za a iya karɓar result ɗinsu kuma a ina ne a duniya sannan kuma to sun zauna da jihohin da suke operating eh, sun yi deciding akan nawa za su rinka cajan passenger. Akwai kuɗi ne da aka ware masu waɗannan wato guraren gwaji da gwamnati ta mare ko kuma su ne za su yi da ƙashin kansu? Su ne za su yi da ƙashin kansu. Dalili kuma shine gwamnati a gaskiya gwamnati ba su iya ɗaukar nauyin biyan gwaji ba na, masu tafiye-tafiye. Saboda kowa ya san tafiye-tafiye wato abin da ake kira personal pursuit wato kana tafiya ne domin domin harkokin kanka ko business ne ko kuma za ka je ka ga iyali da sauransu kuma babban dalilin da ya sa gwamnati ba su iya ɗaukar nauyi ba saboda yawan mutanen da suke tafiye-tafiye suke shigowa suke tafiya a kullum a Najeriya idan muka buɗe gaba ɗaya tsakanin mutum dubu biyar zuwa dubu bakwai ne suke shigowa ƙasan a kullum idan muka buɗe iyakot. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya, su har ila yau dai kan batun covid-19 asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya taimaka wa jihar Bauchin Najeriya da kayayyakin tallafi domin yaki da cutar COVID-19. Abdulhab Muhammad Gareka. A jawabinsa wajen taron mika kayayyakin tallafin wakilin asusun kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF a takaice Mr. David Damian ya ce bisa la'akari da irin kokarin da gwamnatin jihar Bauchi ke yi ya sa UNICEF din ta ba da tallafin. Shi al'amura da ya kamu yau gaskiya mai amfani ne sosai. Um, dai mun san dai irin matsala da aka samu a kan nan COVID ba a Najeriya kadai ba a duniya gaba daya. So mu yau UNICEF mun zo da niyya da cewa za mu taimaka ma gwamnatin Bauchi mun san kokari da su ga sun yi so shi ne muka kawo this um, so irin abubuwa ne kuka ba su um, akwai kayaki da dama akwai abun da muke kira a turance hand washing stations wayannan abubuwa za ba da su a kamar su kananan hukumomi da kuma su gidaje da ya kamata a ba su sata don da yi magance wannan matsala da muka samu na covid kwamishinan kiwon lafiya kuma dan kwamitin yaki da cutar covid-19 2013 na jihar bauchi dr aliyu muhammad mai goro ya ce tallafin zai taimaka wajen yakar corona. Eh, wato wannan tallafi da su unicef suka kama na wannan jiha ta bauchi sun kama na kayan wanke hannu da sabulu da kuma wannan wanda ake shafawa a hannu da kuma butocin da za a tara ruwa da kuma randar ruwa idan ta zamanin na wanda ake takawa sabulu ya fito ruwa ya fito wannan taimakon ya zo daidai saboda har yanzu a halin da muke ciki fa covid-19 tana nan kuma kar mu manta kwanan nan za a bude makarantu so muna fata wa'annan kayayyaki da za a raba ma local government din nan za su taimaka su kai su a asibitoci a wajen da mutane suke taruwa da kuma makarantu saboda yara da mutanen gari kowa ya dinga wanke hannunsa akai akai kar mu manta ko da ko bai yakin ta tafi akwai cututtuka da suke haduwa ta wajen wanke hannu kamar abin da shafi kwalara kamar pneumonia kamar duk irin cututtuka da yana wanda ake mu'amala da su typhoid to muna so a dinga wanke hannu akai akai kuma wannan in ba mu manta ba a wannan watan da muke ciki 15 ga watan oktoba na shine ranar wanke wanke hannu ta duniya kuma idan ba mu manta ba fa har yanzu muna da covid-19 a bauchi a halin da muke ciki a yau muna da mutane goma sha bakwai wanda suke nan suke shan magani a cikin mutane 699 wanda aka tabbatar suna da covid-19 a bauchi duk da haka mun sallamu 668 so kullum abin da muke fada jama'a ko da covid-19 ta tafi a ci gaba da wanke hannu ban sakatare a hukumar samar da tsabtataccen ruwa da muhalli ruwasa a jihar bauchi alhaji garba magaji babaji ya shaida cewar kayayyakin za a yi amfani da su ne kamar yadda hukumar unicef din ta shimfiɗa. damar unicef fatina ne namu sai dai yau kuni guduma na musamman da ta samar domin tallafa wa gwamnati wajen kokari da take yi na shawo kan wannan cuta ta covid-19 a jihar nan shi yasa ya koma ta unicef ta asusun yara kenan na majalisar ɗinkin duniya suka ga cewa ya kamata ganin yadda gwamnati take kokari na shawo kan wannan ciwo su masu ba da gudunmawansu wajen tallafa wa gwamnati wajen kokari da take to kayan da suka bayar da shi ne ga yau mun kuma kai kokari muka ba duka kananan hukumomi guda ashirin na wannan jiha domin su je su raba wa al'ummominsu abdulwahab muhammad a amurka daga bauchi a najeriya A gaida Abdulhaq Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To ba balle kasuwannin hannayen jarin Asiya na more wata ranar kuma ta samun karuwa mai yawa a yau dinnan talata yayin da masu saka jari ke nuna alamar samun kwarin gwiwa game da sallamar shugaban Amurka Donald Trump daga asibiti da kuma wata sabuwar alama mai nuna yiwuwar a cimma yarjejeniya a Amurka kan wani sabon tallafin rage raɗaɗin cutar corona. Kasuwar Nike ta Japan ta tashi da karuwar digo biyar cikin ɗari. S&P ta Sydney ita ma ta samu karuwar digo uku cikin ɗari. Kospi ta Seoul ta samu karuwar digo uku cikin ɗari ita ma. Sannan TSEC ta Tefe ta tashi da karuwar kashi ɗaya da digo biyu. Zuwa hada-hadar can yamma kuma da Hansen ta Hong Kong da Sensex ta Mumbai sun yi sama da digo takwas cikin ɗari. Kasuwar Shanghai Composite na rufe saboda hutun ƙasa baki ɗaya. A hada-hadar kayayyaki kuma ana sayar da gwal a kan dala dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha biyar nauyi guda wato ƙasa da digo biyu cikin ɗari. Ana sai da ganga guda ta man Amurka a kan dala talatin da tara da digo arba'in da biyu wato ƙaruwar digo biyar cikin ɗari. sannan kuma ana sai da ɗanyen man brand a kan dala 41.5 kowace ganga wato karuwar ɗigo biyar cikin ɗari. Shugaban na Amurka mai shekaru 74 ya dawo fadar White House da yammacin jiya Litini bayan kwanaki uku da ya asibitin Walter Reed da ke daura da birnin Washington DC inda aka masa jinyar COVID-19. Ana daɗa matsa turai lamba kan ta mai da martani mafi tsauri ga ƙasar Rasha. saboda gubar da aka saka ma madugun 'yan adawa alexei navalny a siberia a watan agusta likitoci a kasar jamus sun ce an saka masa gubar novichok ta kasar rasha mai ta hayyaci an ruga da navalny kasar jamus ta jirgin sama don jinya kuma ya farfado daga sumar da ya ne a watan satumba likitoci sun ce yana ci gaba da murmurewa fadar shugaban rasha ta kremlin dai ta ce ba ta da hannu a wannan al'amarin Navalny shugaban jam'iyyar nan mai suna Rasha ta nan gaba ɗan shekaru 44 ya ce yana shirin komawa ƙasar shi ya ci gaba da fafatawa da gwamnatin shugaba Vladimir Putin. Ministan harkokin wajen Jamus Heiko mas ya ce yana kyautata zaton kungiyar tarayyar turai za ta kakaba wani sabon takunkumi kan rasha na yi imanin cewa yanzu babu wani kauce-kauce game da batun kakaba takunkumin a cewar mas ga wata kafar labarai ta yanar gizo a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai tattauna yau dinnan talata a birnin tokyo da takwarorin aikinsa na japan australia da india da zummar karfafa haɗin kan yankin don taka burki mai ci gaba da babakere a duniya waɗannan manyan jami'an diplomasiyyar ciki da ministan harkokin wajen japan toshimitsu motegi da ta australia maris pen da na india subramanian jashankar za su tattauna kan illar cutar corona da kuma batun cimma wata yarjejeniya ta yankin india da pacific kan tattalin arziki da tsaro manyan jami'an diplomasiyyar hudu za su kuma gana da firaministan japan yoshihide suga a matsayin wani bangare na farkon ayyukansa a diflomasiyyance tun bayan da ya maye gurbin shinzo abi bayan da abi ya yi murabus saboda rashin lafiya a gaida ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake wa wayar rahotanninmu za mu sake komawa najeriya inda ajiya wata babbar kotun majistri da ke jihar sokoto ta bayar da belin matasa hudu waɗanda ake tuhuma da cin zarafi da fyaɗe tare da yaɗa hotunan bidiyo na wata yarinya abin da ya yi sanadiyar wargajewar shirin aurenta da aka so a yi a cikin wannan wata na oktoba sai dai lauyan masu neman haƙƙi a cikin wannan ƙarar ya ce ba abin damuwa ba ne ga bayar da belin domin akwai hujjoji kuma za a gabatar da su gaban kotun domin neman adalci ga wadda aka ci zarafinta daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton tun farko dai safiya umar mahaifiyar fatima shehu wadda ake korafin cin zarafinta ne ta kai koke ga hukumar tsaro ta dss amma bisa ga rashin gamsuwa da yadda hukumar ta karbi koken ta janye shi ta mayar a hukumar hezba bisa ga dakatar da ayyukan hukumar hezba da kuma umarnin da gwamnan sokoto aminu waziri tambol ya bayar hukumar 'yan sanda ta kaddamar da bincike akan wannan batun hukumar ta 'yan sanda ta gurfanar da matasa hudu wato aminu hayatu tafida da umar abubakar da mas'udu abubakar gidado da aliyu shehu kan giwa gaban babbar kotun majistare akan laifukan da suka hada da hada baki da aikata laifi da yin fyaɗe bata suna da aikata rashin kunya laifukan da ta ce sun sabawa dokar penal court ta sokoto bayan tauka muhawara tsakanin lauyoyin waɗanda ake ƙara da mai gabatar da ƙaran da kuma lauyan mai neman haƙƙi mai shari'a shu'aibu ahmad ya yi watsi da ƙarar a kan rashin fayyacewa ta hanyar ayyana kowane mutum da laifin da ake tuhumarsa daga baya ɗan sanda mai shigar da ƙarar asp samuel hassan ya sake shigar da ƙararraki guda biyu ɗaya akan aminu hayatu tafida akan tuhumar kai fatima shehu otel ya yi mata fyaɗe ta biyu kuwa tana tuhumar sauran matasa uku akan haɗa baki da aikata laifi da yada hotunan tsiraici da zubar da mutunci kazalika da barnar suna bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin akan hurumin kotu na sauraron wannan karar da kuma bukatar bayar da belin waɗanda ake kara a ƙarshe mai shari'a sha'ibu ahmad ya ce kotun ta bayar da belin waɗanda ake tuhumar akan sharaɗin kowannensu ya kawo wanda zai tsaya masa da tilas zai mallaki naira dubu ɗari biyar kuma makusancin wanda ake tuhuma kuma mazaunin sokoto na namijin ta bakin lauyan waɗanda ake ƙara shamsu dauda su wanda ake tuhuma ana cewa sun sifiridin bidiyo na nudity da wane ne wane ne dukkansu sun musanta wannan kuma mun roƙe a ba da su beli kuma kotu ta ba da su beli ya yi daidai shi a adalci saboda don harko su yan sanda bai kamata a ce sun ɗauki wannan mataki ba barista mansur aliyu shine ke tsayawa masu neman haƙƙin su a cikin wannan shari'a a hukunci ya mamu daɗi tunda alamun an ɗo an fara bin hanyar yin shari'a yadda ya kamata kenan an raba kes biyu wanda ya fi mai yarinya an sa mai cajin shi daban na haɗe sannan wanda suka yi sharin da suka yi abubuwan da suka yi na indisal su an ba su cajin su daban wanda shi ma ya hito to haka din shine adalci sai a fara kiran shaidu a saurara a tabbatar da masu da laifin da ake zargin su da sun yi zo sun musanta a kotu amma su da ana wurin 'yan sanda kusan dukkan sun aminta da laifin sa yana nan a rubuce za a kawo ma kotu su ma kungiyoyin da ke fafatukar kare haƙƙin bil'adama suna shaidar yadda zaman kotun ke gudana ibrahim adamu tudun doki shine shugaban kungiyar fafatukar yaƙi da cin zarafin mata ta ƙasa eh to mahiwa magana ta gaskiya in ka duba duk kesu eh, irin waɗannan cases ɗin da suka gabata za ka ga irin ta wannan wurin ne ake bata kes ne ake bata wannan kes to amma yanzu kiran mu ga hukumar da bayan 'yan sanda sun kare bincike za su kai ma ita ma'aikatar ah, shari'a da su ji tsoron allah kuma su yi tsaye akan cewa an yi adalci akan wannan an ɗaga zaman kotun ya zuwa ranar goma sha tara ga watan oktoba domin baiwa 'yan sanda damar kammala bincike da kuma ci gaba da zaman kotun muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a nigeria. a gaida muhammad nasir da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu afirka kan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattauna kan bashin da aka ba manoman shinkafa a jihar kano mun tsaya ne a daidai inda comrade ya haya shu'aibu ungogo mai fashin baki kan kananan masana'antu da suka shafi aikin gona ya fara yin karin haske kan irin hanyoyin da ya kamata a bi wajen raba bashin da aka bayar ta hannun kungiyoyin manoman shinkafa a jihar Kano. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya. Sai wasu mutane kawai suka naɗa kansu. Dan naɗa kansu suka yi a matsayin shugabannin mutane. Suka yi amfani da wannan damar wanda wannan ita irin matsalolin da ake ta fama da su kenan mutane su gurub da sunan kungiya kawai don su cutar da al'umma. saboda haka wannan bai zama wani abin mamaki ba in irin wannan abubuwan sun faru duk mutumin da aka same shi da hannu a gurfanar da shi a gaban kotu domin ya zama misali ga 'yan baya domin ba daidai ba ne a zo dora duke mutane a hannunka kai abin da kake so kuma ka zo a karba ka ce shi ke ruwa ta sha wannan shi ke shi ya sa abubuwa suke ta faruwa mutane suna ganin cewa an zo kai kwacewa abin da ka ci kaci abin ya rage a kwaci shi ke nan ka zama free ya zama wajibi yin hakan ailafi ne kuma bai kamata a kyale ba domin ya zama darasi ga 'yan baya to amma tun farko ai ka ce sun naɗa kansu ne to tun da naɗa kansu suka yi menene kake gani ya sa hukuma kuma ce da su eh, saboda rashawar ai babu rashin tabbas na cewar yadda da su ba harka ce ta rashawa ta ja aka yadda da su domin ba daidai bane yi haka saboda na tabbatar akwai hukumomi da ya kamata a danka musu waɗannan abubuwan wanda za a iya cajin su in sun yi rashin gaskiya a kai ba a yi ba aka danka waɗannan wanda ba daidai ne aikin kungiya kawai ta facilitating yadda abubuwa zai ta haɗa kan mutane ta waye musu da kai akan yadda abubuwa su ne aikin su amma ba a danka musu dukiyar mutane a hannunsu ba danka dukiyar mutane ya zama wajibi a samu wata hukuma da take da alhakin yin wannan ba wai refan ba refa kungiyar eh, refan ba ba daidai ne a basu ba su da wani alhaki da za a kuɗin dukiyar mutane a basu abin da ya kamata akwai hukumomi na gwamnati wanda aka kafa basically domin irin wannan ayyuka saboda haka su ya kamata a ba aikin aikin wannan kungiya ta redan abinda za su kawai su samar da yanayi mai kyau kuma su wayar da 'ya'yansu kai akan yadda za a yi noman shinkafa nan da kuma yanda za a samu tallafi ko jari ne da za a yi noman shinkafa nan kawai shi ne aikin wannan kungiyoyi amma ba aiki ba a dora musu alhakin sarrafa dukiyoyin mutane a hannunsu ba wannan ba daidai bane kuma shi jawo wannan yaya kake ganin wannan zai shafi zancen burin da su hukumomin Najeriya suke da shi cewa a bunƙasa noman na shinkafa a yayin da ita shinkafar yanzu tana nema ta zama sai dan sarki eh to ai wato ita hukumar da take bincike ita aikin da ya kamata ta yi kenan ta kama ta kai kotu ba take alhakin ta hukunta mutum ba in ta yi hakan sai dai mu ba musu akan yin hakan da suka yi wannan kuma ya rage ruwan kotuna na su hukunta masu laifi kawai wannan kuma alhaki ne na kotuna su tabbatar sun taimaka wajen hukunta masu laifi domin ya zama darasi ga 'yan baya kuma magana tsadar shinkafa duk irin wannan abin da ya jawo ba wani dalili da shinkafa a najeriya a ce shinkafar da ake noma a najeriya ta kai naira dubu ashirin da biyu yanzu shinkafa yan gida fa wadda ake noma dubu ashirin da biyu ce yayin da thailand nan da ake cewa wadda ake kawo da thailand tsakanin bambancin su naira dubu uku ne dubu ashirin da biyar ce amma 'yan najeriya dubu ashirin wanda kamata ya a ce by now yanzu muna sayan buhu naira dubu bakwai abin da ya kamata a ce kenan yadda aka bada kuɗin na ake noman shinkafa na a ƙasar na halin yanzu bai kamata a ce buhu ya kai naira dubu goma ba a yanzu dai a wannan ƙasar to amma saboda an baka kuɗi an baka jari an baka duk abin da ya kamata a baka to me dalilin da yasa shinkafa za ka yi dubu ashirin da biyu sai ya zama wani irin abu na daban wani wani me ake cewa gaba kura bayan sa yaki ko ta ina matsala ce to yanzu misali da ya zamu ciyar da to Najeriya ma mun kasa ci da ita a hannun ana tunanin za a ci da wasu Afirka to da ya zamu ci da wannan tsadar zamu ci da wasu Afirka najeriya tana daga cikin kasashe a cikin afirka ta yamma wanda suka fi kowanne suka fi kowanne arziki don duk kasashen afirka ta yamma ba inda ya fi najeriya arziki kuma babu inda ya fi 'yan najeriya arziki to su kansu 'yan najeriya ba sa iya shirin shinkafa naira dubu ashirin da biyu wanda a ciki ake wanda target din target din hasashen da ake shi ne ba ma a ci da najeriya ba a ci da afirka ta yamma a karkashin an ko barwa ba maganar najeriya ake ba domin tunanin da ake shi ne sai an fice najeriya a ci da afirka ta yamma to a najeriya shinkafa tana kaiwa dubu ashirin da biyu me amfanin wannan ina aka je me amfanin kasar noman da ake da ita me amfanin kuɗin da ake gwamnati take bawa mutane in har mutane za su mai da ita wani hanya ta gallazawa kuma suna sani za su iya kuma ba wani dalili da haka za ta faru najeriya za ta iya ci da afirka ta yamma ba ma wai najeriya ba wannan tsarin da aka yi a baya in ban da irin waɗannan mutane kawai sun zo sun zama mutane sun mai da harka ta zalunci duk yadda za ka yi. duk yadda zake sun koma gefe sun koma kungiya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu Madalla Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sha'aibu Adam da ke jihar Kano inda ya ce bikin cika shekaru sittin da samun 'yancin kan Najeriya kamar kowace shekara bana ma ta zo da irin nata ƙalubale, baya ga Boko Haram da ake fama a yankin Arewa maso gabas akwai kuma batun satar mutane don neman kuɗin fansa ga ta'addanci da ke addabar sokoto zamfara da Magatsina. katsina baya ga tsaro akwai taɓarɓarewar harkar lafiya ilimi wutar lantarki ruwan sha da ma sauransu wanda duk waɗannan matsaloli sun fi addabar yanki mana arewa allah ya kyauta To sai saƙo na gaba da muka samu wanda kuma haɗin gwiwa ne daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya su kuma cewa suka yi muna kira ga hukumomin najeriya da su yi karin haske a bayanin da suka yi na koma makarantu ganin cewa ba a riga aka kammala zangon karatu da ake kai ba har ga wani sabon zangon karatu ya shigo da fatar allah ya sa a dace sai kuma mun sake samun sakon haɗin gwiwa daga wato injiniya isa saddam sani mai lange-lange yauri dukkansu daga jihar kebbi su kuma suka ce salam voa hausa don allah ku ba mu dama domin mu yi kira ga shugabannin kasashenmu na afirka da su tashi tsaye wajen magance matsalolin da 'yan aware suke neman wargaza kasashen afirka baki daya domin yin hakan wani babban koma baya ne ga nahiyar mu ta afirka mun gode voa hausa to ma mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. gaida Hadiza Kyari. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ta ce yanzu ta yi imanin cewa cutar COVID-19 na iya yaɗuwa ta ƙurar iska a tazara mai ɗan yawa kuma a tsawon sa'o'i a lokaci guda. Cibiyar ta CDC ta jima tana cewa cutar corona na yaɗuwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya da tazarar mita biyu tsakanin juna. daga tururi ko yawun da ke fitowa yayin magana numfashi tari ko atishawa shugaban amurka donald trump ya yi kira ga amurkawa da kar su firgita da cutar ta covid-19 bayan da ya dawo fadar white house da yammacin jiya litini bayan da ya yi sa'o'i 72 a asibiti saboda wannan cutar mai kisa a wani mataki na nuna kuzari trump ya hau matakalar zuwa rumfar kudu ta fadar ya tsaya a shirayin truman inda ya cire takunkumin kariya ya nuna alamar jinjina da hannu sannan ya sara ma jirgin sama mai saukar ungulu na marin wan wanda ya dawo da shi gida yayin da yake shirin tashi daga shiyar kudu ta fadar hukumomi a kasar senegal na fatan ayyukan ibada da za a yi na magal a birni mai tsarki na tuba ba za su yada cutar corona ba dubun dubatan masu ibada sun hallara don yin wannan ziyarar ibada ta magal inda ake mu mubaya'a ga wanda ya kirkiro aƙidar nan ta murid wadda ta zama aƙidar addini mafi tasiri a senegal To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba wanda ya taya na gabatar da shirin da julie ladas gresham wacce ta haɗa shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni muhammad hafiz babala da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc